kuma rahmatullahi ta'ala barkatu fatan alkhairi a gare ku kwasomomi na so kamar yadda ku sani ni din naku dai Umar na gudu mai haɗa mai mai mai da tsohuwa yarinya so ta fashe fa kada ku bari a bar ku a baya ko a ba ku labari so domin kuwa sallah ta wuce mun yi haɗin man bayan sallah wanda muka ƙara inganta shi fiye da da so da mun ƙara samun wasu kayan aikin da muka sa a cikin product mu. so waɗanda ba sa flowing ɗina a da zan ɗan yi bayani a takaici na product ɗina product ɗina man da nake haɗa na concussion hawa uku ne step uku wannan da kuke gani shine step 1 wanda yake sa fari sosai da sosai within 3 days cikin kwana uku mutum zai haske sannan wannan shine step 2 na normal whitening normal haske ba haske fau din nan ba wannan shine step 3 step 3 baki ko fari Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fatan alkhairi a gare ku fasomomina kamar yadda ku sani ni din naku Umar na gudu mai da tsohuwa yarinya so ina gabatar muku da wasu sabbin supplement da muka samu wato na hips da kuma na breast wanda su ba sha ake ba sakamakon wasu suna tsoron supplement ɗin da ake sha na tablet saboda side effect amma mu wannan supplement ɗin namu musamman wannan kamfanin by health gaskiya ba su da illa ba su da side effect so wasu ba su gamsu da hakan ba amma ga na shafawa action din shi shi ma 7 days ne wannan na hip ne shafa shi ake wannan kuma na breast ne na kirji ne shi ma shafa shi ake 7 days action din su kuma har in suka riga suka yi aiki hips din ya fita ko kirji ko ka daina amfani da shi ba zai dawo da kai baya ba sannan kuma ba zai irin cutar da kai ba hips din ki zai zauna ko ko breast din za su zauna umar na gudu 080 mhm. yauwa sannan wayannan da kuke gani nickel creams kenan ina mutanen da suke fama da duhun hannu da kafa baki na hannu da kafa wasu already natural ne ba shafa mai suke ba amma hannunsu da kafa sai ya kasance baki akwai kuma waɗanda already sun sa mai hannunsu da kafa ya ɗaukan mai so in mutum ya amfani da waɗannan abin nickel creams da nickel oil na ba mutum 3 days sai ya ga sauyi hannu da kafa za su yi fari gwanin sha'awa kamar Allah shi. wannan kirim nichols ne 3000 ne ana shafa shi hannu da kafa complete in yi awa ɗaya sai a wanke wannan oil ɗin shi ne 7000 wanda shi ma yana sa hannu da kafa kyau su yi taushi su yi laushi hatta tafin hannunka sai ya yi fari ya laushi ana shafa wannan ne in an wanke sai a shafa wannan su don haka wannan 7000 wannan 3000 in mutum bai da hali mutum zai iya san